أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fasin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau da yi mana lahadi ne sha biyu ga watan rabi'u sani na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu bayan jiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da shida ga watan Nuwamba na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kuma kamar kwanan lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu alprofesor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalim OOM babban malami a tsangar nazarin shara da addinin musulunci ta jami'ar Baro da kenan Kano wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shirin ni kuma sunana na Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu aka makalla sai a sallama da masu sura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ta yi kai tsaye za mu shiga cikin tambayoyin da kuka aiko inda malam tambaya ta farko take cewa yana son bayani akan hadisin da ake cewa wani baya wankan tsarki da ragowar ruwan wankan wani ana nufin miji ko mata ba za su yi wanka da ragowar ruwan ɗayansu ba kenan? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a hadisai ne guda biyu kowannen su ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama na farko annabi sallallahu alaihi wa sallama an ruwaito kamar da ke cikin musul imam ahmad da sauran wasu littafai na sunan a cewa na ha an yaktasila rajulu bi fadlil mar'a wala mar'atu bi fadlil rajul annabi ya hana mace ta yi wanka da sauran wanda namiji yayi ya rage ko namiji ya yi wanka da sauran da ruwan mace ta yi ta rage sannan bayan wannan haka akwai hadisi shi ma ya tabbata lokacin da maimuna radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ta yi wanka annabi ya zo zai wanka da sauran ruwan da ta rage yake cewa rasulullahi inni ba ne. ina da janaba fa sanda ne wanka da ruwan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ce innal ma'a la yajnu ai ruwa baya zama janaba shi ma'ana annabi yayi wanka da ruwanta bai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha yake cewa shi ne dai hadisin na hara sa'an ya tasila rajulu bi fadlil mar'a wal mar'a bi fadlil rajul wal yaghtarifa jami'an kada mutum ya yi wanka da sauran ruwan mace ta yi wanka da namiji ya yi wanka da sauran ruwan da mace ta yi ta rage ko mace ta yi wanka da sauran ruwan da namiji ya rage sai ce fal fa jami'an sai dai su haɗu gaba ɗaya su yi tare suna iban kamfatar ruwan tare su waɗannan hadisai a zahirinsu kamar sun ci karo can an hana nan kuma an yi umarni ko kuma nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanka da sauran ruwan da maimuna ta yi ta rage to malamai suna da eh, hanyoyi daban-daban wajen eh, haɗa waɗannan hadisai biyu kamar yadda aka sani da aka samu hadisai a zahirinsu a wato zahirinsu kamar yana mai karo malamai suna bayanin yadda za a haɗa hadisan duka biyu a aiki da su mafi hanyar da ta fi dama daidai cikin hada hadisan shine hanyar da take cewa hadisin maimuna wato kistar maimuna da annabi sallallahu alaihi yana nuna wancan hani ba hani ne na haramci ba ba hani ne na haramci ba cewa haramun ne mutum ya yi yana nuna khilaful aula wato in zai yiwu ba babu wato inda zai yiwu kamata ya kowa yana da ruwan da zai wanka da shi amma in an yi hakan ba laifi a kai ba ba saba wa Allah aka ba ba kuma aikata abin da bai dace aka yi ba saboda ta khilaful aula abin da yake wa cewa a samu kowa ya samu ruwansa to amma ana iya samun kai cikin karancin ruwa kamar yadda yake a madina a wancan lokacin akwai sanda ake da wahalar ruwa ruwan sai an saya domin rijiyar da ake iba ruwa a nan ta wani bai hude ce kuma sai an biya kuɗi ake ibar ruwan to ba kuma kowa yake da kuɗin da zai sai ruwan ba mai kuɗin ma in ya saya kuma ba zai so ya ce a ce ya ƙare da wuri ba to shine a nan ga a yi wanka da sauran ruwan da aka yi wanka aka rage matukar dai ba wai ya lalace ba ya canza kamanni ko kala ko abin ɗanɗanansa ko wata najasa ta shiga ta canza shi to wannan za a iya amfani da shi in kuma ana da wadatar ruwan to shi kenan kowa sai ya ima ko su yi gaba ɗaya tare wannan shine hanya mafi eh, sauki ta haɗa hadisan guda biyu wato don hadisin maimuna shine sarfin nahya anil an tahrim ila khilafil aula ce hanin da aka yi yana nuna ba hani ne na haramci ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi annabi yana yin abu li ilal al jawaz ali bayan jawaz dan yayi bayanin cewa abu kaza ya halatta to sai yayi ko da kuwa abin khilaful aula ne kama don ya bayyana wa al'ummarsa cewa yin hakan ba laifi ba ne to shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a hadisin hadisin maimuna to sai wannan shi kuma yake malam <clears throat> ina gaskiyar da aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake surutu lokacin da ake kiran sallah ba zai iya farta kalmar shahada ba idan ya zo mutuwa wannan ba gaskiya ba ne hadisi da molanka da mutane suke faɗarsa da baki amma ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi faɗi haka ba cewa idan ana kiran sallah kai magana wato wannan ah, ukuba da aka ambata same ka ah, annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna cewa ana kiran sallah musunna ce kai bi mai kiran sallah idan sami'tu al-mu'azzin qulu mithla ma yaqul in kun je mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗa irin abinda ah, yake faɗa wannan sunna ce babu wani wanda taɓa cewa wajibi ne cewa in ka je mai kiran sallah wajibi ne ka bibiye shi ba ba ba wanda ya taɓa faɗin haka inda kuwa wajibi ne to eh, inda ko magana haramun ce to da an wajabta wannan ne ce to duk wanda ka karin sallah wajibi ne in yayi in yayi magana to yayi laifi amma abin da ma ya tambata a cikin hadisai eh, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wani yana kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar annabi sallallahu alaihi Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alal fitra wanda yana kan fitra sannan da ya ce ashadu an la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tsira na jaminan nar wannan ya kubuta daga wuta kaga wannan magana ce annabi sallallahu alaihi lokacin da ake kiran sallah magana yayi ba bin sa yayi ba alal fitra ko wani jaminan nar wannan ba shi ne bin mai kiran sallah ba to kaga wanda ya nuna kira ashe dan mai kiran sallah yayi kiran sallah kai magana ba laifi kai ba akwai hadisi a cikin muwadda na Imam Malik hadisin Ibn Shihab da ya ruwaice shi daga wanda daga cikin sahabbai ba zan yi tuna shi ba yake cewa mun kasance mun kasance ina jin ko tarik ibn shihab yake cewa mun kasance a zamanin sayyidina umar idan sayyidina umar aka kira sallah ko masu kiran sallah in suna kiran sallah to mukan tattauna idan sayyidina umar ya hau minbari kuma sai mu shiru kaga ya kenan suna magana a junansu ana kiran sallah amma ba sa yin shiru sai liman eh, wato ya hau mimbari to lokacin kuma duk sai su sai su shiru don haka lokacin da ake kiran sallah ba haramun bane ne ya magana ballanta har a faɗi wannan narko mai tsanani a kansa cewa ba zai mutu da kalmar shahada ba ko zai mutu ba musulmi ba wannan ba gaskiya ba ne sabo kawai da mutum ya sabo ba kuma bai kamata a ce zai ko da ma an ce wajibi ne sai kenan dan ka wajibi sai ka mutu kuma ba kan musulunci ba Eh, sai wani yake ta malam <clears throat> da yin addu'a cikin sujira da kuma daga hannuwa sama wanne ne fi inganci kowanne kowanne da gurin sa in kana ba a cikin sujira kake ba sai ka daga hannu in kuma kana sujira shi kenan kai a sujira lokacin da bawa yayi sujira ya fi kusa da ubangijinsa wasu juri wa katare da ce yi sujira ka samu kusanci ubangijinka annabi ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid mafi kusa lokacin da bawa ya fi kusa da ubangijinsa lokacin da yake sujada shi yasa annabi ya ce a yi ta addu'a in ana sujjada in ko ba ba ba a sujjada kake ba kana zaune ne ko kana tsaye ko kana tafi za ka yi addu'a to yana daga cikin al'adar wato da dubban addu'a daga hannu nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wata'ala mai kunya ne mai karamci ne hayyun karim yana da kunya kuma yana da karamci kuma yana jin kunyar bawan sai ya daga hannunsa sama ya roƙe shi ya dawo da hannunsa haka nan sakaka babu komai a ciki kaga shi daga hannu yana daga cikin al'adab na shari'a kuma yana daga cikin abubuwan da za su sa ubangiji wata ala ya karbi addu'ar bawa saboda kowanne da muhallinsa babu maganar fifita cewa ka daga hannu ne ko ka daga hannu ba su je da kake ba to me yasa ba ka daga hannun ba za ka daga hannu in kuma kana sujada to sujada mai sujada kuma ai kaga ba zai iya ba zai daga hannu ba sai wannan shi kuma yake ta malam menene gaskiyar magana kan cewar ba a roƙon Allah bukata yayin da mutum yake sallar farilla ko bayan ya kammala a'a ba wanda ya faɗi ta sallar farilla ma ba a cikin ta ake roƙar bukatar ba yanzu muka ga magana cewa aqrabu ma yakunu ar min abdu min rabbihi wa huwa sajid mafi lokacin da ba a fi kusa da ubangijinsa shine lokacin da yake sujjada annabi sallallahu alaihi wasallam cewa amma sujud fa aksiru min ad-du'a amma a sujjada ku yawaita addu'a kace ka yawaita addu'a ka yawaita roƙo addu'a ba ita ce shine roƙo ka yawaita roƙo ka roƙi Allah bukatunka na duniya da na lahira so addu'a sallah eh, ana addu'a ciki in ka gama tahiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace summa li min addu'a ya ajabahu mutum ya gama tahiya to ya zaɓi addu'ar da tafi ba shi sha'awa yi na mai ba da dama ga wanda yake ciki sallah ya gama tahiya ya yi addu'a kafin ya yi sallama sauraka a ce ba a addu'a a cikin sallar farilla wannan babu wanda ba ta faɗa haka babu wanda ya taɓa bayan sallar farilla shine wasu suke magana cewa du'a'ul mas'ala shi ba addu'a ce suka ce ba a yi du'a'ul mas'ala bayan sallar farilla suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama baya du'a'ul mas'ala sai du'a'ul ibada irin su tasbihi azkar da sauransu wannan wata magana ce da aka fahimta daga maganar ibn qayyim wanda shi ma ba ba haka yake nufi ba shi ma abin da yake nufi shine ba da zarar ka gama sallah ba ka fara ba tare da kai tasbihi ba akwai tasbihi da muka sana akwai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram akwai tasbihi subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar da ake yi guda talatin da uku uku duk wannan su ake so ka fara gabatarwa kafin ka shiga roƙon kuma wasu bukatunka na duniya ma'ana ka fara gabatar da du'a'ul ibada sannan ka shiga da ra'ul matsala. shine abin da ibnul qayyim yake magana yana magana da zarar an gama sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana gama sallah ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum fa sai kama roƙon Allah wasu bukatun sa na duniya yana ce annabi bai yi haka ba amma ba wai yana nufin gaba daya annabi bayan addu'a ko ya hana addu'a ko ba sunna ne yin addu'a an an gama bayan sallah farilla ba saboda bayan sallah farilla zaka iya zaka iya tsayawa kai addu'a kamar da Allah wasu daga cikin malamai suka fassara ƙarshen suratu alam nashra idza faragta fansab ila rabbika farghab idza faragta suka idza faragta min as-salah fansab lid-du'a in ka gama sallah to ka tsaya ka yi addu'a kuma zuwa ga ubangijin kai yi kwaɗayi domin raghaba Allah yake wa inna ila Allah raghibun mu ga Allah kaɗai muke ne muke kwaɗayi saboda kaga a lokacin da ka gama sallah sai kai kwaɗayin abinda. da yake na ni'imar ubangijinka da falalarsa babu laifi amma kakkan fara yi ba tare da kayi wannan tasbihat da ake yi da sauran abubuwa da sunna ta zo da su baka yi su ba ka fara addu'a kai tsaye in ka gama su to sai kai addu'ar ka wanda ita ce magana sahihiya kuma shi kansa ibnul qayyim din ba wannan ya fore ba to sai shi kuma ne yake ce malam tambayar sai ita ce shin ko akwai rangwame dangane da ɗigon fitsari da ke fitowa mutum bayan ya bi duk matakan shari'a wurin kama ruwa wani lokaci ma fitsarin ya kan ne bayan har ya shiga sallah idan ya zanto ya zama masa larura da tafi karfinsa baya iya tsare kansa daga wannan to ana yi masa langwame eh, shi ne wanda ake kira mai salisil baul wanda fitsari yake daga a jikinsa ba iya rike shi ko ya shiga ya yi fitsarin ya yi tsarkin to an ɗan jima kaɗan zai ɗigo masa to wannan an masa rangwame zai iya yin sallah da wannan alwalar da zai yi ko da tsarin ya ɗigo zai ci sallah sai ya gama in ma yana da nafila zai iya nafilarsa ya gama ila iyaka dai kowane a lokaci ya alwala wasu daga cikin malamai suna cewa mutumin da yake da irin wannan salisul bawi ko dai baya iya raba wali ko baya iya rike rihi wato baya iya rike tusa da ya yi alwala da takari to suka ce zai iya hada Eh, lokacin sanyi ce duk alwala eh, duk sallah ya mata alwala kuma ana cikin mukumukun sanyi mukumukun ce zai iya hada sallolinsa saboda alharajo marfu'un a hadhihi da wani abin da wanda zai fada cikin matsanancin ya takuruwa da wahala to addini yana dauki masa wannan saboda yana daga cikin waɗanda za su iya hada salloli biyu kamar da azhar da asar magariba da isha'i idan ya zanto abin ya tsananta ga kuma sanyi ana yi sai kowace sallah da ya yi alwala a jima shi ya alwala a jima shi alwala to zai zama da wahala to babu laifi idan ya haɗa sallolinsa in wannan abin ya yana tare da shi kuma sannan yanayin ya canza sanyi ya tsananta babu laifi idan ya haɗa sallolinsa to sai wanda yake ce malam shin akwai hadisi da ya magana kan haɗa sallar azhar da la'asar saboda ruwan sama hadisin abdullahi dan abbas shine umda a cikin babin yana na cikin sayo muslim Nabi zai ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada salloli ra'asar da zahar da la'asar magariba da isha'i ba tare da tsoro ko ruwan sama ba wanda yake nuna maka kenan an fi sanin ana hada su ne lokacin tsoro ko lokacin ruwan sama to shi ba tsoro ba ruwan sama ya hada. aka tambayi abdullahi dan abbas me yake nufi da haka da ruwan sama an sani ana hada inda tsoro ana hada wato amma shi ba tsoro ba ruwan sama ne aka yi hada. da ce ara da Allah ya harrija ummatahu kai ya jefa abin da ya nufi kai ya jefa al'ummarsa cikin haraci ma'anar wannan magana shine duk sanda ya zanto rarraba sallolin kowace a lokacin ta za a fada cikin kunci kamar yadda yanzu muka gama magana za a fada cikin wata wahala to ya halatta a hada sallar kamar yanzu wacce ne salisul bawl muka yi magana sa a lokacin sanyi mu muku lokacin da taɓa ruwa yake da wahala eh, abin da isbabul wudu'i alal makarih ya ambaci cika alwala a lokacin tsananin sanyi cewa lokaci ne da rai baya so ka tashi cikin sanyi kai alwala wani abu ne mai wahalarwa to kaga akwai haraci akwai wahala to duk abin da zai zama akwai wahala to ita cikin musulunci wa ma ja'ala alaikum fi din min haraci Allah bai sanya muku kunci a addini ba yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al sauki Allah yake nufi da ku ba tsanani ba inna hadha ad-din yusrun annabi ya ce addinin nan yana da sauki saboda haka in ya zanto akwai watsuwa takuruwa wajen yin kowace sallah a lokacinta saboda wani abu da yake ya taso to dan an haɗa sallah nan babu komai saboda haka in ya zanto akwai ruwan sama ko akwai tsoro ko akwai tsananin sanyi duk dai wani abin da zai sanya haɗa wato yin sallolin a kowanne a lokacinta akwai takuruwa to an halatta aljan ubai na salatai ne wannan wani abu ne sananne a gurin malamai eh, ba wani abu ne koyayye ba hadisin abdullahi dan abbas shi ne umda a cikin babin yake cewa ba tare da ruwan sama ba ya nuna kenan waɗanda yake gayawa sun san ana hada sallah tare da ruwan sama amma shi ya yi ba ce sa suka ce to me yake nufi ba ruwan sama ba kuma wani tsoro ake ciki ba ya kuma haɗa sallah a madina a madina a halin zaman gida shine ce a rada Allah ya jawo mata sai wannan shi kuma yake malam yana neman malam ya taimaka masa da wasu azkar da sunan da za su taimaka masa wajen samun bacci domin ya ce ko da ya addu'o'in kwanciya baccin yakan gagare shi to ban san wasu addu'o'in bacci ba idan har ba ka iya bacci wannan sai ka ga likita likita za ka je ka samu Ya baka shawarwari akwai wasu magunguna da za su taimake ka ya gaya maka duk da cewa saurin shan magani a yi bacci yana da matsala in ka saba kuma shi kenan sai zanto jikinka ya saba in ba ka sha maganin ba kuma baccin ba zai zo ba in akwai wasu shawarwari da zai baka to likita dai shi zai iya baka wannan ba askar ba Askar bai wuce kai ta addu'a Allah ya yi maka wannan abin da yake damun ka ba nan kuma addu'a buɗe take ka saka ta a cikin sigar da ka tafi maka sauki da yaran da kake ji ka yi addu'a in kana ji da larabci ma ka saka ta a cikin sallolinka Allah ya yi maka wannan rashin bacci da kake fama da shi amma ba wata addu'a ce musamman ta addu'a da in ka yi ta kai bacci ba shi shi musulunci ai ba su ake maka kano kalilan min al-layli ma yahja'un wa min layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan ai shi musulunci so baki baccin ka zama kaɗan to zai zama kuma ya ya kawo wata addu'a ita kawai in ka yi ta kai bacci <laughs> eh, babu wannan to sai wani kita malam da Allah menene dalilin da yasa ake alakanta surat yasin da wasu abubuwa na tsubbu ko asiri da tsafi da sauransu wannan shedanci ne na mutane shedanci ne na shedanu eh, suka ɗauka suka haɗa ta da wani abu na halaka na mutuwa na mugunta aka yi ta mata sunaye daban-daban abin yasin mai kuli-kuli yasin mai reverse ma yasin mai kaza wadda duk shekiyanci ne da shaidanci na shaidanu amma yasin kamar sauran ah, surorin alkur'ani take surorin alkur'ani wanda suka yi magana akan ah, da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi magana akan makirce-makircen da kafirai suka yi masa da irin nasarar da Allah subhanahu ya bashi suka yi magana akan rayuwar alkiyama da abin da ta kunsa haka ita ma surat yasin duk waɗannan abubuwan da tarihin annabawa magabata da abubuwan da da suka wakana a tarihin su wannan shine abin da yake cikin surat yasin da ka ba bambanci tsakaninta da sauran surori na alkur'ani da ita har za ta zama wata sura ce ta in ana so a cuce a cuci wani ko a masa mugunta ko a yi masa wani tsafi tsafi a ɗauko surat yasin ko a ce za a karanto daga ƙasa a yi sama daga ƙasa a fara karanta ayar ƙarshe sannan ta kusa da ƙarshe haka har a zo farkon aya wani duka aikin shaidan ne aikin shaidan ne ba aiki ne na mutanen kirki ba na sai wani yake ta malam shin ya halatta musulmi ya je jana'izar kirista idan ya mutu jana'iza wani abu ne na addini sawa'un a wajen mu ko a wajen su kiristoci kowanne addininsa ya tsara masa yadda zai yi wa mawacinsa mu a musulunci an tsara in ka mutum ya mutu ga abin da musulmi za su yi masa su yi masa sallah su yi masa addu'a su kai shi makabarta su binne shi nan ma aka tsara yadda za a yi masa kabari da yadda za a binne shi da za a yi masa addu'a bayan an binne shi to su ma can a nasu addinin da suke bi akwai tsare-tsaren su wanda shi ma yana da alaka da addinin nasu in ya mutu me za su yi masa sashi akwatu su yawaye shi su kira sunan annabi isa da har su yi shirka su yi waye duk waɗansu suke yi to kuma a ka'idar musulunci ba ka haɗa addinin ka da na wani Allah ce lakum dinukum waliya din ku riƙe naku addinin ma riƙe nawa amma ba za ka gwa mutsa ba ka yi na musulmi kuma ka je a yi da kai a wurin ba na musulmi ba wannan ya zama raba kafa musamman ma idan muka fahimci cewa su a nasu za a kirawo Allah da sunan eh, annabi Isa da sunan Allah kirawo na na Maryam da sunan Allah ce Allah uku wanda kuma ka san wannan a kai a addinin musulunci babban laifi ne ba karami ba babban laifi ne Allah ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaqulu illa kadiba kalmar da suke faɗa cewa Allah yana da da ta girmama Allah ko yace abu ya girmama sai Allah kalmar da suke faɗa da cewa Allah yana da da kalma ce da ta girmama ba wani abu suke furta da bakin su ji Allah sai ƙarya ubangiji subhanahu wata'ala ya ce laqad ji'tum shay'an idda ku ce Allah yana da kun zo da babban abu ubangiji ya kirawo laifin mutum babba to ina kake iya kimanta girman laifin تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا ce sama ta kusa ta tsatsage sama ta rushe ƙasa ta tsatsage duwatsu su farfashe saboda an ce Allah yana da ɗa wa ma yin bagilin rahmani an yakuna lahu an yakuna an yattakhidha walada yi yiwa ga Allah mai rahama ya riki da haka babban al'amari ne ba karkani ba a ce a zo ana cewa Allah yana da da a Yesu dan Allah ko Yesu Allah uba wannan ba karamin ba karamin laifi bane to a ce ka je gurin kana tsaye ana gurin وإذا رأيتم رأيتم الذين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره duk wanda ga suna kutse cikin mu ka kauce musu har sai sun shiga wani abin ba wannan ba haka baya baya halatta ka zauna inda ake saban Allah kai ba iya hanawa za ka yi ba ballantana inda za a yi shirka da Allah a kira wani ba Allah ba a kira wani Allah a kira wani dan Allah a kira Allah uba a ce da kai ake yin wannan babu shakka laifin ba kankani ba ne saboda haka ba halatta musulmi ya je inda za a za a kira wani ba Allah ba eh, ya ce masa Allah ba laifi idan an yi jana'iza sun jana'iza su wani wani abokinka ne wani abokin ka ne wani shugabanka ne a ma'aikata wani abokin aikin ka ne a ma'aikata a kamfani a gurin aiki ba ba laifi ka je kai wa danginsa ta'aziyya ka je ka lashe su ka ba su haƙuri eh, akan abin da ya same su na rashi shi ma anan ba wacce za kai Allah ya ji kansa ya masa rahama ya gafarta masa ba Allah ba gafarta ma wanda ya mutu yana shirka Allah ya yanke wannan magana ya ce aljanna ta haramta ga duk wanda ya mutu yana shirka kai kuma abin da aka buƙaci ka kai aiki da shi zahiri dan wani yana cewa to ai akai ka san ya mutu yana shirka a'a Allah ya ce mu hukunci ne da zahiri in ba haka ba to ashe ba ba wanda zaka ce yana shirka da ba wanda ka san zuciyarsa amma zahiri ake ake aiki da shi yadda musulmi kake amfani da zahirinsa in musulmi ne musulmi ne ba za ka ce ta Ta haihu a zuciyarsa ma ya kafirta da Allah baka sani ba ba zan masa sallah ba yana yiwa ma a zuciyarsa bai da musulunci ba zahirinsa musulmi ne ana sallah da shi to musulmi ne ba ruwanka da bai mai a can zuciyarsa haka nan kafirin da yake kafircinsa har ya mutu akan kafircinsa a haka annabi ya ma'amalance su bai taba cewa ka ku dauka kafiri in ya mutu ba kafiri bane kamar yadda wasu ke ta kokarin ce kafiri ya mutu sai su ce Allah ya ji kansa ce ya haka ce to ka sani ko ya musulunta ba ba ba haka ne in ba haka ne kowane kafiri ma sai ka ce masa Allah ya ji kansa tunda ba wani wanda kake sanin zuciyarsa amma lahirinsa shi kake mu'amala da shi za ka je ka yi ta'aziyya ka lallashe su eh, ka gaya musu kalmomi masu daɗi amma ba tare da ka ce ko Allah ji kansa ko ko rest in peace ba wanda ba ba musulmi wanda ba musulmi ba za su gaya masa wannan ba to sai wani yake can lamalan, malam menene hukuncin wanda ya rantse akan wani abu amma a zuciyarsa ba hakan yake nufi ba to ban gane ya rantse ba ka da baki na amma a zuciyarsa ba rantsuwa yake nufi a ya za a yi rantsuwa ya ce ba rantsuwa yake ne ba zai ce zai ce wallahi billahi tallahi wani rantsuwa yi ka rantse akan abu kuma alhalin abun ba haka yake ba ko yana nufin ya rantse akan ƙarya ya san ƙarya yake ya rantse akan ta Wani ita ce mafi munin rantsuwa wato rantsuwar da zaka yi akan ƙarya wa yahlifuna ala allahi aw yahlifuna ala wa hum ya'lamun suna suna rantsuwa akan ƙarya kuma suna sani to ka san ƙarya kake yi kace ka rantse wannan wannan wannan karamin mummunan laifi bane tana daga cikin kaba'ira yami al al-yaminul ghamus rantsuwa da take dulmiya mai yinta cikin wutar jihar nama in bai tuba ba saboda ka baya halatta mutum ya san ƙarya yake a ransa ya san abin ba haka yake ba kuma ya rantsuwa baya halatta in yi haka ita rantsuwa ma ko ka fara ba ta da ita sai dai kai ta ga ka kai ta roƙon Allah ya fi maka domin ita ka fara shi ne ka kankare wannan abin yayin da mutum ya rantsuwa zan yi ko ya rantsuwa ba zan yi ba kuma ya yi ko ya ƙi wani ita ce rantsuwar da ake wa kafara ka ce na rantse da Allah ba zan ƙara shiga gidanka ba sai kuma wata rana ka shiga gidan kaga ka karya rantsuwarka to wani ita ke wa kafara ko na rantse da Allah ba zan baka ba sai ka bashi ko kai da kanka ka ga ya kamata ka bashi wannan rantsuwar da kai ba ita ce ba shi ya dace ba sai ka yi kafara ka bashi ko ka bashi kai kafara nabi yana cewa duk wanda ya rantsuwa sannan ya ga abin da ya rantsuwa a abin ya ga abin da ba shi wato sabanin abin da ya rantsuwa a kansa shi ya fi alkhairi annabi ya ce to yayi kafara yayi abin da ya fi alkhairi don haka sai kai abin da ya fi alkhairi kai kafara akan wannan rantsuwar ba matsala dan kayi ta ka warware ta daga baya kayi kafara amma ka san ƙarya kake ko ka san abin ba haka yake a zuciyarka ba ka yi rantsuwa wannan rantsuwa ita ce ake kira min al-gamus in wannan yake nufi to ba karamin laifi ba ne kuma ba haka yake nufi sai sake rubuto ne ke so ce sai wani yake ce mala idan mutum na da wata lalura a wata gaba ta jikin shi shin idan ya zo alwala zai tsallake ta ne ko kuwa taimama zai yi kawai to idan akwai ciwo a jikin wata gaba ta mutum ciwon nan ko da ya zama a buɗe yake ko zama a rufe yake wato ko da zama ciwo ne gashi amma ba a rufe gurin da filasta ba ko wani karan ɗori ko kuma ya zama na an rufe shi to ya zama a buɗe yake ko dai ya zanto zai iya wanke gurin ba kuma zai cutu ba to sai ya wanke gurin ko kuma in ya wanke gurin zai cutu amma zai iya shafa a kan gurin ba tare da ya cutu ba to sai ya shafa a kan gurin ko kuma ya zanto ba zai iya wankewa ba ko ba zai iya shafa ba to in ya wanke zai cutu in ma ya shafa ruwa a kai zai cutu to in ya zanto a rufe yake da wani abu to shi kenan sai ya shafa akan abin da aka rufe shi da shi in kuma abu yake ba a rufe yake ba kuma ba zai iya wanke shi ba kuma ba zai iya shafa a kai ba to sai ya taimama wannan shine abin da yake akwai ko dai ya zama a buɗe ko ya zama a rufe in ya zama a buɗe yake zai iya wankewa ya wanke in ba zai iya wankewa ba amma zai iya shafa to ya shafa in ba zai iya wankewa ba zai iya shafa ba kuma a buɗe yake ba a rufe ba to sai ya taimama in kuma a rufe yake sai ya shafa akan abin da aka aka rufe shi fulastar da aka rufe ko wani abu to sai wani yake ta malam a kasuwar su ne idan manomi ya kawo kaya kamar albasa ko barkono ko tumatir idan wani ya saya akwai wasu mutane da dole sai an ba su wani abu na kuɗi in kuma ba ka ba sai dai a fasa cinikin shi ne ke tambaye malam to akwai laifi shi idan ya ba su kuɗin to idan haka suke karfa karfa sun fi karfin kowa a kasuwar kuma ka ko kaso sai ka ba su kuɗi kuma in baka ba su ba za su bata abin kai kuma kana da bukata to nan ka ba su su suka ci haramun kai kuma an cuce ka Allah zai bi maka haƙƙinka zai bi maka kadin abin da suka karɓa a wajenka akwai dillanci da shari'a ta yarda da shi mutum yana da kaya ya ba ma wasu su tallata masa kayan in an saya ya biya su ko ina da buƙatar wani abu in baka cikiya a matsayin ka na dillali in ce ka ciki to min abu kaza ina so in saya gida ne ko mota ce ko wani abin hawa kai kuma ka je ka ta cikiya har ka samo irin wanda nake so ka ka ka haɗa ni da mai kaya mu yi ciniki to sai in sallame ka aikin da na saka wannan shine samsara shine dillancin da aka yarda da shi amma haka kawai mutum zai tsaya a kasuwa yake kan akan masu saye da sayarwa in an yi ciniki ya ce sai an bashi wani abu in ba a bashi ba yana da wani fawa a gurin da zai kawo wani rudani da wani rikici abin ya kewa to wannan zalimi ne macuci ne baya halatta ka karbi kuɗin wani ba tare da kayi masa aikin komai ba haka kawai ka ce sai ya baka wani kuɗi in ba haka ba abin bukatarsa ba za ta biya ba wannan wannan wato kwace ne da ƙarfi daidai yake da ka tare shi ka kwace a abin da yake hannunsa sauraka in ka je lahira sai ka sai ka biya wannan abu takardai ba mutum ne ba ka da daɗin rai ba so samsara in tallata wa mutum kai wannan kaga kayi masa wani aiki ina da kaya ce tallata mun kaga wani aiki na baka don haka kana da haƙƙin in biya ka wahalar da ka sha ta zuwa ka tallata nan ka tallata nan ko kuma na ce ka nemo mun kaga nan ma aiki na baka kamar yanzu masu zillancin harkar gida ina son gida in ce su nemo min gida me kaza ka iri kaza iri kaza hakan suka je suka samu na ba su wani aiki don na sallame su babu komai a cikin wannan aiki su na sa su suka yi min ko mai gidan ya ce ga gida na in an samu mai saya a sayar mu sai kuma su ta tallar gidan har a samu mai saya kaga nan shi ma aiki ya ba su sai su biya shi nan duk babu laifi kuɗin su halal suke ci amma mutum wanda zai tsaya a kasuwa an zo za a sayar da mutum ya ya kawo abin nan ragonsa zai sayar a kasuwa su tsaya akan mai saye da mai sayarwa da an gama ciniki su miƙa hannu a basu wani abu wannan haramun ne da sai wannan shi kuma yake ta malam shi ya halatta a biya shi bashi da kuɗin haramun duk da cewa san dukiyar haramun ce za a biya shi bashin da ita ta danganta da shi wanda eh, wata irin dukiya ce dukiya haramun iri-iri ce ba iri ɗaya ba ce akwai wanda zuwa ya kwace kuɗin wani kana gani ya kwace kuɗin wani sai zo ka maka wannan haramun ne ka karba ko ya maka kyauta da shi ya kwata ya ɗauko ya baka wani haramun ne ga mai shi can a'a mutum ne yake wata sana'a da ba ta da kyau ko yake sai da wiwi ko yake sai da giya ko yake caca ko yake harkar riba ko yake harkar duba ko wani abu dai yana dan samun wasu kudade duk wanda ya zo ya bashi da yarda sa ya bashi in mutum mai caca ne duk wanda ya zo shiga caca ya ci sa da yarda yardarsa ya shiga wanda yake harkar giya duk wanda ya zo sai giya gun sai da yarda yardarsa ya shiga ya ba shi kudin kudin haramun ne amma kai bai haramta kai ka karba ka ci ba shi da ya karba shi yake haramun a wajensa shi da ya karba shi yake haramun a wajensa da bambanci tsakanin wanda haramun ne saboda an kwace shi daga hannun wani ba da yardarsa ba kuma an san ga wanda a kwatar kuma a ɗauki wannan kuɗin bai ainihi a baka to wani haramun ne ka karba haramun ne ka karba ko ya taimaka maka ko ko wani abu irin wannan wannan baya halatta amma in wani harka ce yake yi wata buga-buga yake yi mutanen da suke harkar da shi sun san haramun yake amma suka suka harkar da shi da yardarsa suka ɗau kuɗin suka bashi wannan halatta ka karba ka yi amfani da shi ba haramun ba ne. to sai wanda yake ce malam <clears throat> shin ya inganta hada shafa'i da wuturi a tayya guda ba tare da an raba su ba kwarai da gaske yana daga cikin sifofin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisai da dama kamar hadisin abu abu ayyub al-ansari annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah rak'o'i e, tara takwas goma abin da tara bakwai biyar ba tare da yayi zaman tahiya ba nabi sallallahu alaihi wasallam ce man ahabba an yutira bi bi salasin da man ahabba an yutira bi sab'in falyaf'al wa man ahabba an yutira bi bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi bi wahidatin falyaf'al saboda mutum zai iya wutiri raka'a uku a jere ba tare da ya zama tahiya ba zai iya yin biyar a jere ba tare da ya zama tahiya ba zai iya tara a jere ma ba tare da tahiya ba sai a ƙarshe da ya halatta to sai wani ya kice malam <clears throat> mutum ne yake limanci a sallah to shi ya san bai yi rafkanuwa ba kawai sai imamu suka rikita shi ta hanyar fadar subhanallah ma'ana ya yi rafkanuwa shi menene zai yi a cikin sallar wanda zai gyara wannan sallar wannan confidence din sa ne cewa bai yi rafkanuwa ba zai duk Mamu su haɗu suna subhanallah ka ce ba kai rafkanuwa ba ta yaya aka yi ka kai rafkanuwa ba ga har mamun da suke kai suke bi sallah dole ka tashi ko inda ya kamata ka zauna ko ka zauna inda ya kamata ka tashi shi zai sa su yi su yi subhanallahi in kuma har kana jin confidence kana da tabbacin kai ba kai wata rafkanuwa ba shi kenan ka ci gaba da sallar ka in an gama sallah shi kenan ka juyo ka tambaye su mai ya faru abinda suka gaya maka sai ka yi gyara ka yi sujada in har liman ne ka karanci sallah ba za ka gasa gane mai za ka yi ba in abinda ya kamata ka tashi ka ciko ne an bar a ɗaya sai ka nan sai su tashi a kabbara har ma ku ciko ta in kuma a'a abin nan wani abu ka rage wanda ba kamar ka tashi inda ya kamata ka zauna ko ka zauna inda ya kamata ka tashi sai ka yi sujjada kabli ko ka yi ba'adi so in har ka karanci sallah ba ka abin nan ba in har ka tashi ka yarda da subhanallahi din su sai ka kama sallar ka haka in ka gama ka waiwayo ba laifi magana da za ku yi a lokacin magana ce da shafi gyaran sallah ba ta taɓa sallar ku ba kun yi tasbihi ni ba san me ya faru ba a'a ai raka'a uku mu kai ba Ba bai cika hudu ba sai ka tashi ka kawo ɗayar an haka ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi hadisin zuliya dai eh, sallah azhar ce ko da asar annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka'a biyu ya sallama eh, sahabbai manya su abubakar da umar eh, duk suna bayan suna ban su sallah amma suka ji kwarjinin kasu ce ko su yi tasbihi ko watakila sallar ce aka maida ta haka mai raka a hudu ta koma biyu sai wani ana ce da shi zuliya dai sai rasulullahi a kasurati sala amna sallah ce ta koma biyu ko kuma wa kai annabi ya ce a duka ba daya ni dai ban san na san ba a rage sallah ba kuma ni ban san na manta wani abu ba ya ce bal nasita ya RasuLallah. ka manta raka a biyu muka yi annabi ya dubi sahabbai duk suna zazzo ne wasu ma sun kufuta. annabi ya ce haka ne a sadaka zuliya zuliya ya faɗi haka gaskiya ya faɗa suka ce kwarai ya rasu da suka gaɗa kai suka ce e ya rasu da haka ne annabi tashi ya ci ko sallarsa sannan suka yi ba'adi sau haka in har mutum yana da ilimi wanda haka ya kamata liman ya kasance ba zai ce a rikita shi ya rasa yadda zai gyara sallarsa ba. sai wani yake ta malam game da yanka idan aka yi wa mutum haihuwa shin akwai bambancin lada ne tsakanin wanda yanka rago da kuma wanda yanka tinkiya? wanda yanka rago ya yi sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ke so a yanka rago eh, yana da ladan yin koyi da wannan sunnar wanda bai samu yi ko bai yanka tinkiya shikenan ya yi daidai amma dai eh, ba zai samu ladan wanda ya yi kokari ya kwatanta sunnar eh, ta annabi cikakkiya ba mm. wani ke ta malami ne hukuncin cin danyen naman dabbar da ta halatta a ci namanta tun da halatta a ci namanta me danye aka ce sai da fafi shi cin naman da aka halatta ka ci shi ɗanye ko ka ci shi dafaffe wanda yana koma ga lafiyar ka ne kawai yana komawa ga kiwon lafiyar lafiyarka abinda ya zanto a lafiyance ba zai ja maka matsala ba shi shikenan dama an halatta maka ne ka ce kenan ka ce in kuma ya zanto zai cutar da kai a lafiyance masana harkar lafiya su ce a cin wannan naman ɗanye zai jawo maka kaza zai jawo maka kaza to ba haramun ne ka jefa kanka cikin abin da ba wai dan naman yana haramun ba a sai dan rashin lafiya da za ta iya samun ka ko cutar da ta sami ka saboda cin sa ɗanye amma ba a yi da wani wani hukunci yanzu kamar hanta ce za su yi wasu na cin ta ɗanya kuma ba abin da take musu hanta tun kafin ma a gasa ta ko a soya ta ko a dafa za su yanke ta ɗanya su ci babu babu wani abu a ciki an halatta maka an halatta maka shi kenan sai ki da Allah malam <clears throat> mutum ne bakance cewar zai rika yin wata ibada tun yana da ƙananan shekaru sha biyu zuwa sha uku to sai daga baya ga cewar ba zai iya ba ya daina shi in ya tuba Allah zai gafarta masa in bai balaga ba lokacin da ya yi can yana ƙaramin sha biyu ko sha uku in bai balaga ba tana bai balaga gama a sha uku wannan duk wani abu ne da yana da bambanci tsakanin tsakanin mutum da mutum in ya zama yaro ne karami bai balaga ba wannan taklifin bai hau kansa ba tun farko ma wannan tana a ce ko ya yi zunubi ko ya karya alkawarin da yawa Allah ba bai hau kansa ba daga wannan ba zai bi shi ba in kuma bayan balaga sani ya yi wannan alkawari ta ya danganta da zai iya me ba zai iya ba in ya zanto kawai san jiki ne misali ya ce ya alkawari eh, da dare zai tashi ya raka a sha ɗaya ah, sai cika zai ce ba zai iya ba kawai dai yanzu san jiki ne don rashin iyawar akwai bambancin rashin yanzu misali mutum ya alkawarin shi zai tafi haji a kafa kaga wani abu ne da da wannan abu ne mai wahalar gaske a ce a yadda rayuwar take a yanzu ka kama hanya ka shiga ta maiduguri ka shiga borno ka shiga chadi ka wuce ka har ka je sudan har a nan yadda ake ta samun kashe-kashen rayuka da sace sace mutane kasan abu ne ba zai yiwu ba abin shi kenan sai ka sai ka zubar da abin ɗinka kuma dukkan wani nazar duk wani bakancan da yake ba wani biyayyar Allah ne a cikinsa ba ba da'a ba ce ba biyayyar Allah kamar tafiya a ƙasa kace sai ka je hajji a ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya masa an gaya masa ga wani ya alkawari abin afwan ya ga wani yana tafiya akan za a mahajjata ne ga wani yana tafiya ce wannan fa aka ce ai bakance zai tafi a ƙasa hajji sai a ƙasa zai ji annabi ce a'a ya hau abin hawansa ya cika ba kancensa na hajji amma wani gana ya tafi a ƙasa wannan ba ba ɗora masa ba sau a shi nazaru fi tsa'atin lahi annabi ya ce duk wanda ya man nazara an yuti Allah fal yuti'uhu inda ya ce kace zaka yi wa Allah to sai ka bi abin da yafi karfin ka ba za ka iya ba to wannan kuma Allah ce fattaqullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abin da duk yafi karfin ka Allah bai ɗora maka shi ba amma abin da zaka iya sai dai kawai ka ce da wahala wannan kuma ba zai sauke maka abin ba don wata wahalar da za ka iya jure mata to ne kita malam shi ya halatta musulmi ya yi aikin otal? Eh, shi otal a karan kansa ba haramun ba ne a musulunci akwai hotel hotel tun a can lokacin eh, magabata a eh, imma su lokacin su imamu ahmad wani abu ne da ya fito a zamutun daga haɗuwar haduwar musulmi da abin civilization na mutanen cigaba na mutanen farisa sauraka so suka zo suna irin wannan za ka kai tafiya akwai gidaje da ake warewa na sauka baki a biya akwai wannan tun a dacin su ne yanzu ake ce hotel hotel to shi za shi hotel mutum ya gida don baki su rika kama suna biya ko ya dakuna don baki su rika kama suna kwana suna biya ba laifi ne a musulunci wani abu ne na hidima na hidimta wanda yake bako hukun ya tafi yana cewa a bashi masauki ga inda zai biya ya zauna ya gama bukatar sai ya tafi to inda matsalar take idan ya zanto an bar abin masu saban Allah suna zuwa su yi saban Allah an sani mutum zai ɗauko mata da ba shi bai zo kawo su zauna a yanzu su yi ta lalata su biya ka karɓa su tafiya su ko su masu shaye-shaye su zo sarƙa zama suna shaye-shayen giya a gurin ko wasu wanda suke ƙulla laifuka su zo suna zama a gurin suna kulla laifuka ta su je su yi laifi to wannan abin da zai faru a ciki kana ta sani kuma ka ba wa waɗannan wannan logistic support wannan damar ta su samu sauwaƙewar al'amuransu wannan shine laifin wanda zai gina hotel ya tabbata zai iya kiyayewa zai iya kiyaye hotel din nan ba za a zo a yi mazanata su zo su rika zama suna zama a cikinsa ba ba za a rika kawo giya ana sha a cikinsa ba za a zo ana zama ana kulle-kullen cutar da mutane a ciki ba kana sani yanzu ta akwai wannan dokar eh, shikenan in ma an samu wani ya yi abin ba tare da sanin mai otel din ba to wannan ba Allah ba zai kama shi ba kamar mutum ne ka ba shi gida haya a cikin gidan kuma ya wani abu na laifi wanda baka san zai yi shi ba wannan ba a cewa kai kana da laifi sau ka shi hotel a karan kansa ba shi ke da matsala ba kiyaye dokokin Allah a ciki shi ne abin da za ka ga cewa da yawa daga cikin hotelulluka ma an halatta a zo a ciki ma sai a sai giyar a cikin har ma wasu hotel din ma akwai wani abin nan mini ba da za ka samu an aje maka giyar a cikin in kai mai shani ga ta nan hotel ya baka wani free service ne kagar wannan haramun ne karara wanda zai yi hotel ya irin waɗannan abubuwa to tara wa kansa zunubi yake na wanda suke zuwa su yi laifuka wanda zai laifi da taimakonka to daidai kake da shi mai laifin kamar da wanda zai yi aikin alheri saboda dalilinka to daidai kake da shi da aikin alherin alada haka shi ma a zunubi to sai mai tambaya na gaba yake ce malam ko akwai zakka akan wanda yake kabu kabu da motar da kudin ta ya kai sabon zakka a motar kabu kabi ba mata zakka sai dai abin da ta tara abin da ta tara in ya kai nisabi kuma ya shekara ba a kashe shi ba bai yi kasa da nisabi ba za a fitar masa da zakka amma ita motar ba a cewa a lissafa ta fitar masa da zakka to ne ta malam menene ingancin cewar zumunci ya hada da duk wanda aka hada da shi a kaka na hudu ya ce na neman karin bayani wasu daga cikin malamai suna faɗar wato zumunci eh, ko kusa shine kaka na hudu da shi zumunci eh, yana da fadi ulul arham da Allah ce ulul arham ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah ah, wato makusanta wanda zumunci ya hada su suka fi cancanta da junansu a cikin littafin Allah wasu sun ce ulul arham wasu ce ana nufin magada wasu suka ce ana nufin waɗanda akwai maharamiya tsakaninku da su wato haramun ne eh, a samu auratayya tsakanin namiji da mace a cikin wannan wannan jerin su yan uwantaka ce waye rahim ɗinka ko ulul arham zur rahim ɗinka shine wanda in ɗaya da ɗaya mace ne ɗaya namiji ba su yi aure ba sai su ne ulul arham to mafi kusancin dangantaka shine wasu daga cikin malamai shi wannan ba wai nassi ne na hadisi ba magana ce ta wasu daga cikin malamai suka ce kaka na hudu wanda suka hada kaka na hudu shine ya daga nan kusanci ya fara sannan daga baya abin da kai kaka na biyar na shida na bakwai na goma na ɗari wannan kuma gwargwadon yadda ya nisa gwargwadon yadda kusancin yake eh, akwai yar dangantaka amma ta nesa mukan ce akwai dangantaka amma ta nesa to daga ina nisan ya fara shine wasu daga cikin malamai suka ce daga kaka na hudu abin da ya sama daga na hudu shine kusanci abin da ya sama kuma nesa ne to gwargwadon yadda makusanci yake da kusanci da kai gwargwadon hakkin da yake kanka a kansa yake yake ƙara ƙarfi sai wanda yake cewa malam shin mutum na iya neman addu'a daga wajen iyayensa ai da gaske addu'ar iyaye tana cikin addu'ar da Allah yake karba eh, mutum ya yi wa ɗansa kyakkyawar addu'a haka nan iya masa mummunar addu'a kamar da uwa ya wajen ɗanta kyakkyawar addu'a haka nan ta masa mummunar addu'a Allah yana karba sai yasa annabi sallallahu alaihi yake cewa kada ku yi wa ‘ya'yanku mummunar addu'a, la da ala auladikum kada ku yi ku mummunar addu'a saboda irin ta ubangiji yana karba a cikin waɗanda Allah yake karɓar addu'o'insu a du'a ulwalid li walade addu'ar mahaifi ga ɗansa to kaga wanda ake karɓar addu'arsa in yayi ga ga wani to kaga shi ya fi cancanta ka nemi maka addu'a mai kyau to sai wanda yake ce malam mutum ya kasance mai taimakon yan uwansa to sai Allah ya shi aka tsayar da albashinsa yan uwan nasa kuma suna da damar taimaka masa amma suka ki suka juya masa baya to bayan wasu lokaci sai ya samu wani aikin shi idan shi ma daina taimakon sai yana da laifi da daidai bane ya daina taimaka musu dan sun ki taimaka masa annabi yana cewa laysa alwasilu bil mukafi innamal wasilu man wasala man qata'ahu wato ba mai biya ba ne shi ne mai zumunci wanda an yi masa shi ma ya biya ba na mai zumunci ba a wanda aka ƙi masa shi gari wannan shi ne zumunci saboda ka yayin da suka ƙi maka kai kuma kai ana ya tambayi annabi sallallahu alaihi ya rasulullah yan uwana ne ina sada zumuncin su ba sa sada nawa annabi ya ce fa ka annama tasifuhu wal kamar kana wato zuba musu wani abin nan ne rirai ne mai zafi ma'ana wannan zumuncin naka da kake sayar musu shi kara tabbatar da cewa su masu laifi ne su a gurin Allah masu laifi ne domin gashi kana sadar musu da zumunci su suna yanke naka saboda ka ba daidai bane kai ma ka yi musu irin abin da suka yi maka kai ka sada zumunci a lokacin ne ma ka zama mai sada zumunci cikin su duk wanda ya buƙaci taimako kana da halin taimaka masa ka taimaka masa ka manta da abin da su suka yi maka a baya to malalla sakar masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ga karshen shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta yar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasin rahma at yahoo.com da kuma shafin fasihin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook kamar da shi malami namu alprofesor Sheikh Muhammad Sanu mari Lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar Bayero da kenan Kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. ana Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.